يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وانا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولى ساكي هدوى أو النجومة wadda ga dukkan alamu ita ce juma'a ta ƙarshe a cikin wannan wata na ramadana mai albarka idan kuma ba ta zama ta ƙarshe ba to ita ce daga ita sai gangarawa yau muna maraicin juma'a 23 ga watan ramadan shekara ta 1436 wanda zai dace da goma kenan ga watan julai na shekara ta 2015 kun ga yadda rayuwa take tafiya kamar jiya ne muka fara amma yau muna maganin juma'a ta ƙarshe juma'a mai zuwa idan an ga wata alhamis daren juma'a to juma'a za ta zamo ita ce ranar idi na sallar eh, idul fitr idan kuma ba a gan shi ba muka yi azumi ran juma'a muna fatar haka nan domin samun karin falala da albarka asabar za mu yi idi allah kai mana gafara allah ka karɓi ayyukanmu jiya mun maraita da rashin ɗaya daga cikin manyan maluman suna na ƙasa sheik dr aminu jini abubakar bayan mun gama karatu kuma mun sha ruwa faja'atan sai ga mutuwar wani dan uwa daga cikin almajirai wannan makaranta wannan cibiya dan uwa malam hassan wanda ya samu shaidu na alkhairi da yawa ga jama'a kuma kwana biyar ke kwana hudu kenan da ciwo ya same shi kwatsam ya faɗi a kasuwa bayan ya ba da sallar la'asar sai ga shi allah ya karɓi rayuwar shi jiya da daddare an yi jana'izar sai da safe muna roƙo allah ɗauke sarki albarkacin azumi da muke yi ya karba addu'ar da muka yi masa ya ba mu cetonsa Allah ya masa gafara Allah ya sanya makwancinsa Allah ya sa can ya fiye masa nan Allah ya jibinci iyalan da ya bari mu da muka yi saura Allah ya mana karshe mai kyawu muna cikin suratul suratul nahli kuma mun kusa kaiwa ga maganar nahl din ita kanta za mu tashi daga ka aya ta 35 na ko 33 ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ليكي أكرت منجية تبارك وتعالى يا مجنا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين سنيش وإذا قيل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم qalu khaira sai Allah ya waiga ma waɗancan na farkon waɗanda in an tambaye su me Allah ya saukar su ce ai tatsuniya ce sai ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al mala'ika wani abu suke jira ko sai mala'iku su zo musu ne idan mala'iku suka zo me za su yi za su karɓi rayukansu ne ko su afkar da azaba gare su to me suke jira banda wannan aw ya'ti amru rabbik ko suna jiran zuwan al'amarin ubangijinka ne na saukar da azaba gare su ma'ana mutuwa suke jira ko gargadin nan da aka musu na sabkar azaba kazalika fa'ala allazina min qablihim kamar haka ne kafiran da suka gabace su suka yi wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba domin su ne suka aikata barna walakin kanu anfusahum yadhlimun amma sun kasance su ne masu zaluntar kawunansu fa asabahum sayyi'atu ma amilu akan wannan sai miyagun ayyukan da suka aikata suka cin musu anan asabahum sayyi'at ai jaza'u sayya kun ga Allah tabaraka ta'ala cikin Qur'ani idan kai sayyi'a kai zunubi uqubar da za a yi maka ita ma sai Allah kira ta zunubi mushakalatan wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kwai mari a mare shi kwai duka a dake shi ko ba haka ba to wanda yayi zunubi fa a masa uquba wannan uqubar ta sai kira ta zunubi aka kira ta sayyi'a saboda sakamako ce ta sayya sai Allah ce fa asabahum sayyi'atu ma amilu sai sakamakon miyagun ayyukan da suka aikata suka cin masu kun ga aiki gabbai ke yi ko magana fa harshe ke yi shi yasa aka ce gaban harshe tana da rabo babba a cikin jikin ɗan adam hannu idan ya taɓa me za mu ce ya yi aiki ko baka ba ido idan suka duba me suka yi aiki ƙafafu idan suka je me suka yi duk gangar jikinka aiki take ido fa me yake yi shi abin nan baki kai me yake yi magana yake yi saboda haka yasa magana take da matsayi a cikin aikin ɗan adam kun ga da magana kalma guda jumla guda za ka shigo musulunci da magana guda mutum da ya fita musulunci to idan ka riga ka shigo musulunci da magana me zai tabbatar da maganar nan ha sauran gatsai su aiki to wannan abin da zaka furta shine kashi 50 cikin ɗari na aikinka Allah ya ce fa asabahum sayyi'atu ma amilu sai sakamakon abin da suka aikata na miyagun ayyuka ya cin masu wa haqa bihim ma kanu bi yastazi'un abin nan da suka kasance suna izgili da shi da saukar azaba wa haqa bin sai kewaye su ba inda za su kulla ba inda za su tsira saboda ka azabar Allah in ta zo kewayewa take ba inda mutum zai samu mafita shi yasa da dan annabi nuhu yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma mai annabi nuhu yace masa la asima al-yawma min amri Allah illa min rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mukhrajin wa qala alladhina ashraku وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فعل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وإن سكي شركة تيوا سكي لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء إن الله يسوه sai ya hukunta ba za mu bauta ma kowa ba in ba shi ba so da ka da muke mu bisa ga kaddara Allah ne muke ka ji biya wannan maganar ita kanta tabbaci ne na abin da Allah tabaraka taala ya riga ya fada a suratul an'am sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء نم قبا مشركي ذا سورين كتشيوا قدرا تساسوين شركا كما يندع أتسكي سورة البقرة دع الله تعالى مكان تحويل القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام التي سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها من تذهبك القبلة دق بيت المقدس كاكوبا كانت تسكنتك كأبا دون بوتا مع الله amma fa nan gaba wawayen mutane za su rinka cewa to wai bai raba su da alƙibla su ta asali kaga nan inda a ce alƙur'ani ba gaskiya ba ne babbar dama ta samu ga mushrikai ta su tabbatar da ƙaryar wanda suke jayya da shi annabi ya ce wawaye za su yi magana su ce kaza ko sai su shiru suke faɗa sai a ce a to ai ƙarya ba su faɗa din ba amma alƙur'ani gaskiya ne dole ne sai da suka faɗa din to haka anan sai qulul ladina ashraku لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء ننقبا مشركي ذا سوچي قدرا شي تسامين شركا domin ko mun isa mu yi abin da Allah bai tashi a yi ba ai da Allah ya so sai ya sa mu yi tauhidi da mu da iyayenmu kuma da ba mu haramta komai ba ba za mu ce akwai bahiratin da sa'ibatin da hamin da wasilatin duk ba za mu ce raƙumin mu Allah ya hana ci su da sauransu da ba wata dokar da zamu bullo da ita duk abin da kuka ga mun kaddara Allah ce ma'ana abin da suke so su ce shin ubangiji kai da ka kaddara mana yin shirka yanzu idan kai mana azaba akan shirka mai kai mana kun fahimta suna son sai Allah ya masa zalunci sai mu ce masu mu da muka yi da'a mu ma Allah ne ya samu yin da'a ko ba haka ba to idan muka yi da'a mun cancanci samun sakamako daga Allah na yin da'a kuma mu cancanta ba kaga a hankalci mun cancanta to don me da su ba za su cancanci azaba su da suka yin da'a maganar ita ce su suna magana kamar wanda ya duba lauhul mahfuz ya ga an rubuta masa cewa ka yi sabo sai ci to shi kenan sai bi umarnin Allah sai ya sabo anan ma lada ma ya kamata ba shi ko ba haka ba to ba lauhul mahfuz aka gwada musu cewa ga abin da Allah ya kaddara ba tafarki aka gwada musu guda biyu ga gaskiya ga bata wa ma za ba da haƙƙi illa dalal fa anna yufakun ga gaskiya ga bata kuma aka aiko manzanni su yi bayanin gaskiyar nan su yi gargaɗi daga abi bata sannan aka saukar da littafai masu bayyana tafarkin ubangiji ga shi karo sannan aka ba mu zabi mala'iku suna da zaɓi ba su da shi sama tana da zaɓi ba ta da shi itatuwa suna da zaɓi ba su da shi mu dai ne muke da zaɓi kuma mu muka nemi a bamu zaɓin nan sannan aka gwada mana hanya dan mun manta aka kawo masu gargaɗi annaba da manzanni suka mana gargaɗi bayan wucewar manzanni aka tashi malamai a cikin suka mana gargaɗi shin don Allah idan muka kauce muka saba ma Allah shin wanda ya kauce saba ma Allah ya cancanci azaba ko bai cancanta ba kaga shi in hankalin kuke aiki da shi namu hankali ya zina ku saboda ka hankalin nan da kuka tabbatar da ba ku cancanci azaba da shi ba da wannan hankalin muka tabbatar da kun fi kowa cancantar azaba muka ce kenan da Allah ya ce za su faɗa sai da suka faɗa ɗin don haka ayat suratul an'am ta riga wannan a can Allah ya ce za su faɗa nan kuma sai ce wa qala allazina ashraku su riga sun faɗa sun ce law Allahu ma abu min duni min shai da Allah ya so da ya hana mu bautar wani abu tunda kuka ga mun kuke muna bautar lata da uzza Allah ne ya san nahnu wala aba'una da mu da ubanninmu duk ba wani abu ne ba illai kaddara Allah ne to kun kare kanku me da kare ubanninku saboda sun bi ta su wa inna ala atharihim mawtalun wala harramna min dunihi min shay kuma ba domin Allah ya hukunta ba da ba mu haramta komai muka bar muka saba ma Allah ba kazalika fa'ala alladhina min qablihim kamar haka ne kafiran da daga suka aikata fa hal ala rusul illa al balagul mubin su dai manzanni shi suna da wani abu banda isar da sako na bayyananne ba su da wani abu da bai isar da sako amma su tilasta ku sai ku bi gaskiya ba za su iya ba kuma ba abin da Allah ya dora musu kenan ba iyakar su su faɗi su bayani da haka ya ku al'umma musulmi kada wanda ya kuskura ya yi hujja da kaddara wajen saba ma Allah domin da kaddara na za a yi hujja a azabta ka Allah ne ya hukunta mini ni in yi sata in ba don Allah ya hukunta ba sai mu ce shi kuwa hukunta a yanke maka hannu ko wannan shi ba hukunci ba ne kuma shi ya hukunta a zuba a zuba ka cikin jahannama ko shi ma nan ba hukunci ba ne so mumini baya hujja da kaddara akan sabo amma yana hujja da kaddara akan abubuwan da suka cin masa wanda baya da iko shi yasa Adam sallallahu alaihi wasallam ce fa hajja Adamu Musa fa hajja Adamu Musa fa hajja Adamu Musa lokacin da Annabi Adam da Annabi Musa suka haɗu annabi musa alayhi salatu wasalam ya ce masa ya adam yanzu kai ne ubanmu wanda aka baka aljanna aka daraja ka Allah halice ka da hannunsa sannan yasa duk mala'iku suka surmai suka yi baka sajada sannan ya baka umarni adamu duk ka fi da mu daga aljanna ka saba ma umarni Allah sai adam ya ce a'a shi ba kai ne musan da Allah ya rubuta mu a taura da hannunsa ba ya ce ni ne kuwa yace da Allah ya rubuta maka at-taura a cikin ta bai gaya maka cewa shekaru 500 kafin halicce ne ya rubuta zai halicce ne turo ne duniya bai ce yace to ya zaka yi jaya da kaddara Allah annabi ce fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa fa hajja adamu so uku manzo Allah da faɗin wannan yace sai annabi musa ya hujjace annabi adamu wato sai fi shi hujja don haka zuwan mu duniya ko adamu ya saba ma Allah ko bai saba ma Allah ba an hukunta sai mun zo duniya dole ne sai mun zo duniya amma Allah ya sanya saba wannan da Adamu yayi ta zama ita ce sila ta zo mu duniya ka idan kaddara ta cin maka ka mai da al'amari ga Allah amma idan kai son zuciya ka saba ma Allah to ka koma ga Allah ka nemi gafara Allah ya Allah kai gafara a gare mu wala qad ba'atna ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يذل وما لهم من ناصرين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الله تشاكيك من تايد منذ أتكم قوة الأمة kun ga wa in min ummatin illa khala sai ce fiha nazir ba wata al'umma face a cikinsu wato mai gargaɗi ya kutsa ma'ana ya ratsa ko'ina ya shiga ko'ina ya shiga kowane lungu ya shiga kowane saƙo shine fi kulle umma kaga wani wasu wurare sai Allah ta'ala ya ce arsalna ila samuda arsalna ila adin wa ila adin akhahum hudan to an aiko shi zuwa gare su nan kuma an aiko shi a cikin su a cikin su ya nuna zai zagaya ko ina da ko ina sannan ya nuna shi ɗaya ne daga cikin su ba bare ne saboda ba ka iya koyi da wanda ba irin ka ba ba ka iya koyi da jinsin da ba naka ba in yanzu ka zo ka tarar da injimin bugun littafai ka kalli yana ta bugawa yana ta bugawa ya baka shawa za ka yi gurin ka zama injin ka zo ka tarar da injin bin nika yana markaɗe ya dake tumatur ya nika shi ya sai kuma ya aikin ya baka shawa sai ka sha ka zamo shi ba za ka yi ba to yanzu ka ga zaki cikin dawa yana ta kuzari yana ya kamo wannan dabba ya kamo wannan zai baka sha ko ba zai baka sha ba sai kai gurin ka zamo zaki to amma in ka ga wani jarumin namiji yana ta kai ma maza bugu yana kawar da su za ka isha ka zama irinsa duk aikin guda ne wanda ya shi da zaki amma saboda wancan ba jinsi ku guda ba haka tuna na kai sa don haka fi kulli ummatin ne cikin su ne ake samar da manzo a cikin su kuma nan sai Allah ta'ala ya fada da kalman ba'as wani wuri ya amfana da kalman irsal aikowa saboda tado da shi da akai to ba'as kalma ce da ke nuna kamar akwai wani abu wanda ya mutu a sake farfado da shi wannan ya nuna tun a halittar mu akwai addini a cikin mu harakatul ba'ath ce alba'ath tayarwa sake motsar da mu ne ake yi imanin nan dama akwai shi a fitran mu amma annaba suna zuwa ne domin su yi me domin su yi tajdidin sa a cikin mu shi yasa duk wanda yake da lafiyayyen tunani da lafiyayyar zuciya da zara an faɗi gaskiya kai zai ji ta masa daidai kuma zai bi ta idan ka gana faɗin gaskiya mutum na kyama to an gurɓata hankalinsa ko an gurɓata tunaninsa shi yasa sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kama tuntajil bahimatu jam'a manzo Allah yake kowane abin haifuwa kan fitra ake haifuwarsa kowace tashi yana tashi kan musulunci ne amma idan al'ada da yanayi da bi'a da tarbiyyar uwaye suka zama gurɓatattu sai su gurɓata shi Ya ce kamar da kowace dabba za a haife ta da ƙahonin ta lafiya lau ce ka taɓa ganin an haifi dabba da kararren kaho ta hakan ma ake haifa mu jama'a da cikakken hankali idan manzanni suka zo mai suke yi yace a ibudullaha wa at suna cewa ku bauta ma Allah shi kadai وكوتشي طاغوت الطاغوت كل معبود سوى الله كل ما اتخذ معبودا أو مطاعا أو متبعا سوى الله فهو طاغوت طاغوت كشيني أبين بيركا دون ديتيني الديني ناوي وانا نيكي كربا نينا ميك أرقى ما تاقى واني يزاني توان نشيني تاغوتنك الدين كألا دمنزولي كوي فمنهم من هدى الله cikin waɗanda muka aika manzanni akwai waɗanda Allah ya shiryar da su suka tarbi manzannin nan da hannu bibbiyu suka taimake su wa minhum man haqqat alaihi dhalala cikin su akwai wanda bata ya tabbata a kansa sai ya bi hanyar abin nan hanyar halaka asiru fil ardi ku yi tafiya a cikin ƙasa ku yi tunani game da al'ummomi sannan ku zagaya da kanku ku gani kun ga wata hikima i'jaziyya ta alqur'ani ana fasiro sai ce fil ardi shin cikin kasa muke na wuciya mu tafi ko akan ta muke tafiya eh to wani sirri ne a cikin qur'ani ko ina Allah yanzu ce firu sai ce fil ardi nutsewa ke nufin mu yi malaman kimiyya na yanayi da sarari sun gano cewa wannan yanayi da muke da ke tattare da mu wanda ke ɗauke da iskan da muke shaƙa yanayi ne daga ƙasar ita kanta domin ba da shi ba ƙasar ba ta rayuwa sannan rayuwa a kanta ba shi yiwuwa saboda haka kamar gini ne da maraɓansa kun gane ƙasa da sararinta don haka wannan sararin subhana da muke shaƙa muke tafiya cikin sa shi ma al'ardu ne shi ma kasar ne bangare ne na kasar ita kanta ashe lokacin da kake tafiya kana ganin bisa kasa kake kuma cikin kasa kake shine fasiru fil ardi cikin yanayin kasa ku yi ta tafiya ku zagaya ku je ku ga gidajen adawa ku ga na samudawa ku ga gidajen mutanen lut ku ga yaya Allah ta'ala ya yi da su fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku duba yaya ƙarshen masu ta manzanni ya kasance to annabi ka kwantar da hankalinka in ta haris ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudhil a wata kira la yuhda man yadhil ubangiji baya shiryar da wanda ya bace baya shiryar da wanda a ɓatacce domin ba wanda zai ɓace sai wanda ya cancanci ɓata sai da ɗabi'ar sa ta batattu ce sai wanda shi ne ya zaɓi ɓatan bayan shirya ta bayyana gare shi Kuma malahum min nasirin kuma kafirai ba su da mai taimakon su ya hana su azabar Allah ba haka shirya ba hannun annabi take ba hannuwa take hannun Allah take ne yake hannun annabi karantarwa lurarwa faɗakarwa wa'azantarwa idan ya karantar in kana so ka bi in baka so ka bari idan baka bi ba shi bai iya tilasta ka sannan taufiki baya hannunsa taufiki baya hannunsa yana hannuwa yana hannun Allah kamar yadda kuka ji ɗazu malam jabir ya faɗa a cikin hudu ba lokacin da azabar mushrikai ta kai manzo Allah ko ina aka zo yakin Uhud aka harbo masa kibiya ta bantale masa hakora ta kafe masa ga miya gora mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da su ba an yi su an saka masu a cikin su kuma ya tsunduma a ciki bai iya fitowa ramin nan bai iya cire makansa kibiya jini yana kwarara ta ko ina ga jikinsa sai ce kaifa ya hadi Allahu qauman fa'alu bi nabiyyi ma kaza ya zai Allah ya shirya da mutane suka dubi annabi suka yi musu haka sai Allah ya ce masa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'athibahum fa innahum duk ilahirin su musulunta suka yi ko duk ilahirin sai da suka zama sadaukai jarumawa suna yaƙi gaban annabi annabi ne musu kirari rahamar Allah to kaga hidaya shiryawa hannuwa take hannun Allah take amma shi annabi abin da ke hannunsa shine lurawa lurawa ita kanta ana kiransa hidaya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين نعم إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له أن نقول له كن فيكون وأقسموا بالله جهد أيمانهم سورة إذا الله كما سنكي متك أجرزوا أه ku da ba ku yadda ku bi Allah ba me ne rantsuwa da shi ku yi rantsuwa da ababen rantsuwa ku mana ababen bautar ku. to in ka ji mushriki ya ce na rantsi da lata na rantsi da uzza fawa fawa haqqi manata na rantsi da girman manata to akwai ƙarya cikin sa. idan magana ta kai magana ta ya kai billahi lillahi zai rantsi da Allah wani ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji na kamata ya ce bakwai sittatun fil ardi wahidun fis sama sai ba maza Allah ce to idan ciwo ya same ka idan musiba ta cin maka wani kake kira yace na sama ce to ka saki na kasan ka huta mana <laughs> ka saki na kasan ka huta ashe ubangijin da asama shi ya kamata a bauta duk abin da aka bai cancanci bauta ba wa aqsamu billah sun rantse da Allah ja da aimanin sun kai makura ga rantsuwarsu suka ce la ya ba'asu Allah man yamut don me suka rantsuwa Allah bai tadda duk wanda ya mutu kan mutu shikenan duniya ta kare ne ba haka duniya ba ta da ƙarshe kenan bala Allah ce ba haka nan bane wa'adan alaihi haqqan alƙawari ne Allah ya makansa na gaskiya babu sabawa gare shi dole ne sai an mutu kuma dole ne sai an tashi walakin na aksaran nasi la ya'lamu amma da yawan mutane ba su da sani jahilci su ya yi yawa har ta kai ma alƙiyaman ma sun jahilce ta li yubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fi me yasa Allah ya hukunta ayi alƙiyama domin Allah ya bayyana musu abun da suke sabani a ciki wal kasaru alladhina kafaru annahum kanu kadhibin kuma domin da suka kafirta su gano cewa su makaryata ne wato babban dalilin tashi alƙiyama shine Allah ya turke makaryata Allah ya turke azzalumai Allah ya muzanta kangararru Allah ya tabbatar da adalcin nan da ya yi sama da ƙasa da shi Allah ya yi sama da ƙasa bisa ga adalci bayan su suka zo suka cika sama da ƙasa da zalunci to Allah zai tabbatar da adalci a ran nan Allah zai yi hukunci har tsakanin dabbobi sanuwa ko nagge wacce take da ƙaho idan ta toni wata ba ta da ƙaho ran alƙiyama sai Allah ya halitta ma waccan ƙaho ya ce karama saboda ka duk zaluncin nan da kake makaucinka duk cin amanan nan da kake ma duk ta'addancin da kake a cikin mulkinka duk bala'o'in da ka cika ƙasa da su akwai ranar hisabi da Allah ya saka maka ashe da Allah ta'ala bai shirya ranar hisabi ba don Allah wasu ba kware su ba wallahi wasu da an kware su wani ya gina gidaje ya shirya vila vila ya sayi manya-manyan filaye ya sai shares ya taka ya je ya shakata dubai ya wuce india ya je china ya babu inda bai je ba yawon duniya ‘ya'yansa ya sa su makarantu mafi tsada a duniya ɗansa guda abin da yake karatu da shi yana raya makaranta guda a najeriya duk bisa bi bisa jinin talakawa bisa harajin talakabawan allah alhakin miliyan hamsin alhakin miliyan ashirin alhakin miliyan goma mutum guda ya duka ya rata ya ɗauka ga wuya ya je ta jin daɗi kuma har ya mutu ba abin da ya same shi don Allah in babu ranar hisabi kana kaba kware su ba Tashi ba hikima ba ce Allah ya zama yin hisabi ba hikima babba ita ce Allah ya hisabi mutawalli sha'arawi Allah ya masa rahama yana jayayya da yan communist yana matashi a jami'a a azhar yan communist ba sai da Allah ba amma suna kari haƙƙin talaka ɗan gurguzu sai ce shi da kuka karɓi mulki alif da ɗari tara da sittin da biyu me kuka yi ma 'yan jari hujja da suka tsoci dinin talaka suka ce a ah, mun yi kaza mun yi kaza mun masu kaza mun masu kaza sai ce to kafin ku karɓi mulkin akwai waɗanda sun mutu ba ku kama su ba suka ce akwai su Ya ce to kenan kuma maslaha ku ne Allah ya tashi kiyama domin a ƙato matalakawa zaluncin da ku ba ku iya amso shi ba ba su yadda da kyamar sai ce to ashe kenan inda dai ku kuna hisabi a nan duniya ya kamata Allah ya tashi duk duniya gaba ɗaya ya yi hisabin abin da ku ba ku iya hisabi ne ba wanda kuka yin kuma idan wani abu ya kuce muku ba ku gane ba shi ba abin da kuce mai sai Allah ya ce inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an na kula lahu fayakun mu a gurinmu al'amari bai da waya mu ba wahala muke yin zama al'amari ba inna ma qauluna li shay'in maganar da muke ma abu idan arda in muna son kasancewa sa anna naqula an na law ce masa dai muka kun fayakun abu kaza zamo sai ya duk girman aljanna da hawanta guda bakwai har zuwa firdausul a'la da duk nimar da a cikinta Allah na iya ce mata kun sai ta zama duk girman duniya in Allah ya so zai ce mata kun sai ta zama amma a halittar samai da ƙasa da abin da ke cikinsu da tsirinsu da duwatsunsu sai Allah ya so ya halitta su cikin kwanaki shida amma kwanaki shida na wurin ubangiji ba kwanaki shida irin wannan yini namu mai awa 24 awa mai minti 60 minti mai daƙiƙa 60 ba su ake nufi ba a na wurin ubangiji marahil sana Allah ya ce mai والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا وعند سكي هجرا في الله كنت أنا بيتي إلى الله كما كما هاجروا إذا كنت هنا الكلمة ينا لكم يتأملين إنت أنا هاجر فلان makanan ila makani wani ya kaura da wuri kaza zuwa wuri zama ma'ana cikin bukatar ka da raɗin ka da son zuciya ka tashi da nan ka tece ko ba haka ba amma hajara mufa'ala ne akwai tafa'ula a cikinsa saboda haka ala tilas suka hijira ba wai so suke yi rasu su akai an matsaye su ne sun kai ma ba su da wurin zama mai dole ne ma su tafi kuma fillahi saboda Allah ne ana fi amrillah kaga akwai manci da kace hajara ila Allah shi kuma wannan yana nufin ka tashi daga wani mugun wuri ka koma inda kake da aminci والذين hajaru fillahi الله من بعد ما Allah ya ce mummunan nan 'yan Madina 'yan Makka kai waɗanda suka ƙaurace ma Makka bayan da aka zalunce su to amma ko wannan hukunci shi Allah ya bude shi bai ce wallazina hajaru fillahi min almadinati ba min makkah ila almadinati saboda ya zama har abada duk lokacin da kunci ma musulmi yawa a wuri aka hana shi bautar Allah to sunna ce ta Allah ya tashi daga nan ya koma inda zai aminta sannan ko zai shiga cikin wannan aya wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu Allah ce lanubawwi annahum fid dunya hasana nan duniya za mu ba su kyakkyawa abu hudu ne Allah yake bawa muhajirai abu hudu abu na farko Allah ya ba su wuri zaɓaɓɓe wanda yake mai daɗi kun ga da Allah ya zaɓa ma musulmin makka madina sai madina ta fiye musu daɗi maza Allah ya kira ta tsaiba ya kira ta tsaba tsarkakakken gari mai daɗi mai ni'ima da annoba ta faru manzo Allah yi addu'a Allah ya kwashe ce tura ta dajin Juhfa sai Madina ta zamo lafiya lumi ba duk da ciwon kai ba a yi to addu'an nan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina har yanzu tana ba gani mai aminci da daɗi a duniya kamar Madina babu shi duk yadda duniya take cikin ru'uba da tsoro da tashi hankali Madina akwai aminci sannan Madina dan iska bai iya zamanta a cikin kitabu fadailul madina cikin sahih bukhari imam bukhari ya kawo da sai da dama kan madina daga cikin su manzo Allah ya ce tanfi khabasaha wa yathbutu tayyibuha duk wanda aka tuka da shara madina tun tumbuke shi take na kware dai ka tabbata cikin ta wannan na da cikin abin da muke ma shehin mu Sheikh Aminu Dini Abubakar fata alkhairi da shi cewa ya mutu Madina zabin Allah ne to haka abin farin ciki ne ka mutu a madina ingantaccen hadisi ne cewa in kana da ikon mutuwa madina ka mutu me wannan yake nufi zaune madina har ƙarshen rayuwarka don ba ka iya kama kanka mutuwa ko kana iya amma kai zaman ka madina har ƙarshen rayuwarka in kana da iko manzo Allah sallallahu alaihi yace tuftahu al-yaman fa ya'ti qaumun yabsum wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun wa tuftahu al-iraq فيأتي قوم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون za a yi ta buɗe birane mutane su ta gaggawa su zo cin ganima yace da su yi zaman su madina ya fi musu alkhairi law kanu ya'lamun lanu ba wa annan fi dunya hasana idan ka hijira abu na farko Allah zai baka garin kwarai sai Allah ya ba su madina abu na biyu Allah zai ba su arziki mai kyau arziki mai daɗi shi yasa lokacin da sai da Umar radiyallahu anhu yake rabon arzikin ƙasa fai'i dukiyar al'umma umar shine farko da ya fara sa albashi kuma albashi ba wai kan aiki ba kan zama ɗan ƙasa inda kana takardar zama ɗan ƙasa to kana da albashi to amma kuma sai wani tsari na daidai kusancinka da annabi saɓanin tsarin sayidina abubakar sayidina abubakar yana bayarwa daidai gabacinka ga musulunci daidai ayyukanka to umar sai rinka bayarwa daidai kusancinka ga annabi don shi sai ya ja da baya saboda dangantakar kabilarsa da ta annabi akwai kabilu wajen shidda tsakaninsa da manzo to amma banu hashim sai ya gabatar da su don haka talakkan banu hashim wanda ba kowa ba ya fi sarkin musulmi dan banu adiyin albashi shi yasa ba a taɓa sarki adali kamar umar muna jin su guda da aliyu da abi talib sabanin usman usman ma na jin su guda da abubakar shi yasa mutane ke cewa lokacin na mutuwa ta cimma umar a ransa ba wanda yake so a naɗa kamar ali saboda kusancin aƙidar su ta ta rabon dukiya da da aƙidar siyasa su ta tattalin arziki da siyasa su ma ta gudanar da mulki akwai kusanci matuƙa tsakanin su sabanin usman usman sa ta fi kama da ta abubakar dattijo mai halin dattaku kenan sai umar yake cewa lauha. هذا الأجدح لسلك, لسلك بهم الطريق kun ga mai san kuncin wallahi da sun bashi da sun bashi kujeran nan da ya miƙar da su inda ya kamata sai aka ce to don me ba ka masa wasiya tun da kai abubakar ya maka wasiya yi sai ce la ta hammalu a hayyano mai ta ce ɗauke ta ina raya kuma ina mutu duk abin da ya min wallahi ban wa kowa haka su dai zaɓa da kansu duk wanda sun ka zaɓa su a ciki sai zan mutane ba su zaɓe shi ba saboda me saboda usman yana da wasu abubuwa na daɗin tafiyar da mulki fiye da shi saboda usman jama'a sun fi sonsa don ya fi kusa da su ko ba haka ba mawadaci ne dattijo ne babban mutum ne kamilin mutum ne wanda kowa ya amfana da shi to haka inda za a ba mutane zaɓi sun fi son shi amma ta fuskar addini ba a cewa usman ya fi ali ta fuskar addini da kusanci ga annabi dukkan su yan wani annabi kuma dukkan su surkan annabi shi ya haɗa dangantaka da Ali ya haɗa dangantaka da annabi ta wajen uba Usman ya haɗa dangantaka da annabi ta wajen uwa domin uwarsa ya ce ga bai ba ummu hakim wacce jaka guda aka haife su da mahaifin manzon Allah abin nan me buke ce mashi mahaifarsu guda a leda guda aka ke ce su rana guda aka haife su tagwaye ne da baida da da abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe kakassa da baban manzon Allah uwa ɗaya uba ɗaya nono ɗaya tagwaye ne ashe ɗaya yake ga manzon Allah kaga shi ma yana da kusanci da shi ta fuskar jihadi da yaƙi kowane su yayi ta fuskar kuɗi usman yana gaba don shi babba ne attajiri shi ke ba annabi shi kuma yaro ne annabi ke bashi don karkashin annabi ina so in ce ta fuskar daraja a addini ba ta nan ne aka fifita Usman aka bashi mulki ba a'a ta fuskar inda akwai zaɓin jama'a to wannan ya fi kusa da jama'a sun fi ganin kwarjinin su da muruwa sai aka zaɓe shi to amma da Umar ya yi wasici da Ali da Ima saboda kusancin siyasa to Umar idan ya raba arzikin ƙasa in ya zo ga muhajirai na ba su sai ce musu wallazina hajaru fillahi من بعد ما ظلموا لنبوء عنهم في الدنيا حسنة أمشي أناك والعجر الآخرة كجران لاهرا هي ما أنت كبيرا فرنت الدسيوا بيبوس يدع بكر كي بسوا والعجر الآخرة أكبر التي لا دلله رتاتي لك إن كي هجرة دو أبند الله يباك من الدنيا للآخرة muka أبونا abu nawa Allah ke ba mu hajirai abu hudu nawa muka ya ba su wurin zama na kwarai na biyu ya ba su arziki mai daɗi na uku ya ba su nasara lokacin da kake gidan kunci kana cikin wahala kafin kai hijira takura ka ake hana ma ibada ake kana yin hijira sai Allah ya dawo da kai ya baka nasara wanda abin da ya faru ga bajaddadi Usman dan Fodio ke lokacin da ya hijira sai al'umma ta taru sai aka yi masa baya sai ya dawo ya jihadi sai duk kasar Hausa ta dawo hannunsa to wannan abu na uku kenan da Allah ke bayarwa na hudu lisanu sidq muhajirai har abada ne musu addu'a za ku ta ganin almuhajirina wal ansar wallazina hajaru innal ladina hajaru wa jahadu ko ba haka ba za mu ta karanta za mu ta faɗo su da alkhairi don haka duk musulmin duniya yana yabon muhajirai in ban da mutum guda shine dan shi'a shi ɗaya bai da rabo saboda shi lananne ne shekaran jiya na yi wani posting lokacin da na shirya buɗin baki daga yatin wa malamai dai godiya ga waɗanda suka zo ga shafi na na facebook su shek eh, sa'id alhassan jingir shek kabiru haruna gombe malaman mu na cikin gari malam bello na malam boyi malam ahmadu helele malam macidan malam mujele na dai gode ce da sauran yan uwa da masoya da almajirai da suka zo Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya haɗa mu da su aljanna da duk wanda ya ce an haka ko aka yi tattara ana ta amin an sai kai ga wani ɗan shi'a sai ce Allah ya hana riya shi bai ce amin don me don bai shiga wannan addu'a wai riya ce nayi don na ce na gode wanda suka zo buɗe baki gidana amma duk wanda ya rubuta na sai da ce amin saboda kuma na shiga shaikun ce ka gani to inda dan shi a ranar kwanzu ba zai ce amin ba don ba mu yi haɗuwa da shi addinin mu daban ƙur'anin mu daban Allah mu ma daban annabi mu daban su suka ce haka in ji aljazairi cikin al'anwar nu'mani eh, nu'man nikmatu Allah aljazairi nikmatu aljazairi bari ce nikmatu babu ni'ima ta tare da shi nikmatu aljazairi ya faɗa cikin littafin sa al'anwar الظلمات numani. ya ce addinin su daban da na amawa in su ci amawa muskini muskini ko nasibawa ƙur'anin su daban annabin su daban ya ce domin su allan da suke bauta ba shi ne muke bauta ba saboda su allan da suke bauta shi ne allan da ya aiko manzon da halifansa shi ne abubakar ya ce su ba su yadda da wannan allan ba su ne shi a kenan mu yadda da ba su yadda da wannan allan ba ba su yadda da wannan annabin ba ba su yadda da wannan halifan ba in dai halifa in dai allan da muka bauta ya aiko manzon da abubakar ne halifansa to su wannan Allah ma ba shi ke bauta ba wa sadaq wa in kana kazuban ya faɗi gaskiya duk da yake makareci ne Allah ya ce to duk ladar da ya ba wa muhajirai a duniya to wala ajrul akhirati akbar ladar da Allah ya musu tanadi ta lahira tafi kamar da ya ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم حقيقة wanda suka yi imani sukayi hijira suka jihadi saboda Allah sunfi kowa daraja wurin Allah a'azamu daraja inda Allah Allah ce kuma su masu rabauta ubangijin su ne musu bishara da rahama daga wurinsa da yarda da gidajen aljanna waɗanda suna da ni'ima tabbatacce a ciki suna matabbata a ciki har abada hakika lada babba tana wurin Allah don haka muhajirai sun yi gaba su wane ne Allah ce law kanu alamun, wala ajrul akhirati akbar law kanu alamun, da sun sani su zuwaye su muhajiran da sun sani da sun ƙara yawan aiki da sun san girman ladan da an ko kuma a'a law kanu alamun, da waɗanda ba su yi hijira ba sun sani da sun bi muhajirai da sun san girman ladar da a can ko kuma laukanu alamun. da mutane sun san irin ladan da muka tanada musu da su sun san babu shakka babu ce allazina sabar su ne waɗanda suka yi hakuri suka bi umarnin Allah suka yi hijira suka bar gidajensu wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangiji suke dogara ba su dogara ga kowa in ba Allah ba wa ma arsalna min qablika illa وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر, بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم ولعلهم يتفكرون wa ma arsalna min qablika illa rijala ba mu aika wasu manzanni gabaninka ba sai mazaje ba mu aika mata ba babu ba annabi ya mace wawau duk maza ne su su manzanni 310 annaba 124 babu mace a cikin su duk maza ne Allah ce nuhi ilai muna wahayi zuwa gare su ba ka fasalu ahlal zikri ku tambayi masu sani ma'abuta ilimi in kuntum la ta'lamun idan kun kasance ba ku sani ba malamai sun ce babu inda Allah ya yabi ahlul ilmi ya nuna matsayinsa daraja su kama wannan aya fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun ku tambayi masu ilimi in ba ku sani ba kuma a cikin wannan akwai tsarkakewa ga malamai cewa malamai su ke faɗin gaskiya su ne waɗanda ake tambaya don in Allah ya ce a tambaye su me za su faɗi in ba za su faɗi gaskiya ba Allah zai ce a tambaye su saboda haka a cikin al'umma babu adilai kamar malamai wannan bai hana ana iya samun bargurbi ba bargurbi kuma ko ina ana samun sa amma dai ahlu zikri malamai sun fi kowa adalci sun fi kowa faɗin gaskiya don haka Allah ya amince musu da cewa in ana son bayani a je wurin su a nemi bayani anan da Allah ta'ala ce ahlu zikri su malamai su suka faɗi da magana cewa malaman ma a kufan a fannin shari'a kowa da inda ya sani akwai malamin da zaka tarar da ya gawo ya cika ya tumbatse a fannoni daban-daban amma a fanni guda yana da rauni ila bai iya rabon gado ba ila bai san hadisi akwai malami shekara duk ina da sa'ar babu yinin da yini na Allah da ban samun sauraron tafsirinsa a cikin rima rediyo kowane watan azumi kowace rana sai na sa'ar na kama shi sannan in Allah ya so ban taɓa kama shi ba sai na jiya ya kawo hadisin ƙarya kuma ga wurtacce ne ana ji da shi amma sai kawo hadisin ƙarya Da yau hadisin da na je ya kawo rubba ƙari lil qur'ani wal qur'anu yal'anu kuma yubdi wa ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan saboda haka kana karatun qur'ani da ka kawo ayin zina la'anta kaza ta kana karatun ƙur'ani idan ɓarawo kake da ka kawo wurin wasariq wasariqatu ayar za ta la'ance ka idan kana laifi duk inda ka kawo sai qur'ani ya la'ance ka amma in ka koma daka kai ta salati ga annabi shi shikenan ka kwance salati bai la'antar ka kaga tun farko jinin min asasihi ya gina bisa me bisa ƙarya don ƙarya ne annabi bai ce rubba qari'in lil qur'ani wal qur'ani yal'anu malama hadisi sun dade da watsa wannan hadisi sun dade da fayyace eh, jijiyoyinsa sun faɗi ta ina ne aka gano ƙarya ne ba hadisi bane ba annabi ya faɗi shi ba to amma kuma duk addini nasu ya dogara kan me kai da wannan hadisi to kaga kenan in za ka yi tambaya wadda ta shafi hadisi nemi malamin hadisi in za ka yi tambaya wadda ta shafi luga nemi malamin luga in za ka yi tambaya wadda ta shafi lafiya nemi makwararre a fannin lafiya in za ka in wutar gidanka ta lalace sai ka kira dan koli aha wa za ka kira za ka suka ce kenan duk ilmoma na dan adam gaba ɗaya suna cikin nan duk abin da za ka yi tambaya tambayi wanda shi ya kwararre ga wannan wala yunabbi'uka mithlu khabir kwararre shi ke baka bayani babu tantama babu tamba ba sai Allah ya ce bil bayyinati was subr al jar wal majrur bai tafiya a larabci sai yara sai wani wuri bil bayyinati was subr ba'un dinnan jarra take me ta ja al bayyinat hujjoji az-zubur littafai bil bayyinati wa zubur aina muta'allaquhu Allah yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim bil bayyinati wa zubur fas'alu ahla ba mu aiki wasu manzanni gabaninka ba sai mazaje ne da muke musu wahayi mu ba su hujjoji mu ba su littafai don su je ga jama'a ka kenan muta'allaquhu nuhi ko ba haka ba wasu malamai suka ce a'a fas'alu ahla zikri bil bayyinati was subur ku tambayi waɗanda suke da ilimin hujjoji suke da ilimin littafai sai su ba ku bayani kuma kowanne yana ɗauka sannan kowace ma'ana mustaqimatun daidai take ba ta da illa to ku tambayi malamai su ba ku hujja kenan kar ku tambayi duk malamin da zai ba ku son zuciya duk malamin da zai muku kwatance kwatance yayi nan yayi can yana dabaru a ku tambayi malamin da qala Allahu qala rasuluhu قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نسبك للخلاف سخافة بين الرسول وبينك كل فقيه أتي عند بياتي كذا وكنا كعمك أنا كنا جاية تدو ما لم يدعها كنا كاكو تنبيش كي نمبا كون ما لم يأكي تنبيه با سوين ديكي دي بجوجين القرآن سواء ديكي دي زمر يكي دي للتافي نا الله يكي دي علم للتافن دي الله يسوكر وأنزلنا إليك الذكر منذ الله منسو كم دي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم don ka yi ma mutane bayanin abin da aka saukar masu kenan Alƙur'ani don mu aka saukar da shi amma wa zai mana bayanin abin da ya kunsa manzon Allah da aka aiko shi da shi wala allahum yatafakkarun kuma muna son ne su yi tunani a cikin alkur'ani su fito da ilmomin da ke cikinsa kaga wannan tasiri da muke yi tafakkur ne tadabbur ne ta'ammul ka bai ka duba aya yanzu misali da muka zo suratu yusuf ba kai muka yi ta tsakuro bayanai da hujjoji da ilmoma da fa'idodi a ciki ba to wannan shine abin da ake so mu yi da alkur'ani shi yasa an aiko annabi da mana bayani amma kuma wala allahum yatafakkarun ana so kullum mu yi ta tuntunin abin da ke cikin qur'ani kuma idan muna tunanin alkur'ani kullum zai koma mana sabo <laughs> kullum za mu ga wani sabon ilimi da ba san shi ba a ciki sawa'un ilimin rayuwa ne ilimin sha'anin duniya ne wata fasaha ta duniya ce wasu ƙere-ƙere ne kowane irin ilimi akwai asalinsa da tushensa a cikin alkur'ani أفأمن الذين مكروا السيئات أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم, أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أفأمن الذين مكروا السيئات شما سمي masu kulla makirci makirci miyagu shi sun aminta ne an yakhsifa Allahu bihim al-ard Allah ya nutsar da kasa da su kamar da yayi makaruna aw ya'tiyahu bil azab min haythu la yash'urun ko kuma ya azaba ta zo musu ta inda ba su tsammani kamar yadda aka yi adawa da samudawa aw ya'khudhahum fi taqallubihim ko sun aminta ne suna cikin wa su su nan su yi nan suna shagulgula suna su kai su komo ko sun aminta Allah ba zai iya tafkar rayuwar su yadda ya dama ba jama babu irin nau'in mutuwar da mu gani ba kwanakin nan tsohuwar kasuwa direba ya zo dan sanda mai bada hannu ya tsaye da shi aka ba wannan bangaren aka ba wannan bangaren aka dawo mashi aka ba shi hannu bai daga ba aka ba shi hannu matar da take bayan sai da ta bugi motarsa saboda gaggawa ko da aka zo aka diba a shi ya riga ya garin ku da kansa ya iso wurin shi ya taka birki yana take da birki Allah ya karɓi rayuwarsa to kaga shi babu yanayin da mutuwa ba ta zo mutu shi ne Allah ta'ala ya ce aw ya akhudhum fi taqallubihim ko kuma cikin jirkitin jirkin su da kai da komun su da yawon su kasuwa da office Allah bai kama su ba kamar irin wannan lokaci cikin watan azumi ne wani abokin mu lauya yana ofis yana aikace aikacen sa ya kira masinjan sa yace zai dauko masa fayil suna da library cikin chamber da fayil fayil yaje dauko fayil ko dai dauko fayil ga kafarsa guda bisa tebur ga littafi ga madubi ga alƙalami ga shugaban ya mutu kuma shi ya buga masa kararra ce zo ya zo ya ka dauko fayil din kes iri kaza cikin watan azumi irin wannan ya yi rattin kes da shi ya sai lahira na gani ga wani hoto liman yana hudu ba ya ayu nas kaza kaza ya juya takarda a takardar gaban sa ya juya takarda shikenan sai dauke wuta shikenan sai gawa ka dauka Allah ce to wai su ba su ba su ne irin wannan tana ya faruwa gare su fa ma hum bi mu'jizin ba masu gagar ubangiji bane أو يأخذهم على تخوف نقول سمع لما أنت سيري سنة فسر التخوف تتيا أتكين حال الجنس أمرو فخوف بني تخوف دبن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينا بس من بريه كرنت وانا عايش جماعة وعايش سمع أنا وانا آية سيد متانيس كيشرو سيد متانيس كيشرو سيد قبيلة هذيل يميكي يتي هي لغتنا ومعناها التنقص ريح طيب. أو يأخذهم على تخوف ألا يرينك إيبا السجداء ولا يرينك رجل شيني تخوف تنقص علامة الزمان رحمه الله علامة التفسير الشنقيطي لكن تفسير إنسان يا فيت وانم بيان ده ده حجوجين لا ربتي تخوف بخوف بني أبا تفسير إنديك قبانا أبني وإما في حال تخوفهم من العذاب kaga ya ɗauke shi da ma'anar ne da ma'anar khawf takhawwafu ar-rahl minha tamikan qaridan kama takhawwafa udan nab'ati kama takhawwafa udan nab'ati eh, ar-rajul ko al-wajil ya kawo abin nan shawahid da dama na larabci a sunan takhawuf tanaqqus yake nufi ba khawfu bane fa inna rabbakum la rahim kuma yawan jin ka dubi ubangiji ta yana magana arna yana maganan kangararru ne yana maganan azzalumai ne amma yana maganan inna rabbakum la rauf rahim shi sa wallahi duk wanda ya shiga wuta kan sa ta kai inda tafi amma inda zaka karkato ba ubangiji to ubangiji yana son haka nan kuma yana karɓar tuba ya kamata a ce mun karanta aya uku na gaba amma kuma ga dukkan alamu lokaci ba zai bamu dama ba bari mu kwana ana bin da muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya bamu ladarsa idan mun kuskure ko cikin harshe muna roƙon afuwa daga ubangiji muna roƙon Allah ya mana afuwa ya mana gafara cikin wannan wata mai albarka Allah ya rufe asirin mu ya sa mu gama da duniya lafiya akwai tambayoyi ba na yau kawai ba ku yi hakuri za mu haɗa su ni ma ina cikin jinya ne da tsohuwa da bata da lafiya ina kuma roƙon ku yi mata addu'a tana asibiti yanzu haka kuma dai ana samun sauki to Allah ya ba mu lafiya gaba daya ga jikinmu Allah ya ba mu lafiya ga mu Allah ya aminta da mu ya zauna da mu lafiya a kasar mu Allah ya mu shugabannin mu jagoranci na alkhairi Allah ya kare mu daga waɗannan fitino da suke ta kwararowa a cikin dare da wuni duk wanda yake nufin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sharri ko cuta Allah ya mai da shirin sa zuwa ga kansa wanda yake nufin mu da alkhairi Allah ka taimake shi ka azurta mu alkhairin nasa ubangiji ka sa mu gama da duniya lafiya ubangiji kai mu na karshe mai kyawu wannan wata Allah kada ka cika shi face sai ka isar da gafara ga dukkan mu daidaikun mu da iyalan mu da iyayen mu da masoyan mu Allah yadda ka hada mu a wannan farfajiya ta masallaci ka hada mu a gidan tsira a cikin aljanna wa sallallahu wasallam wa baraka ala mala abdi wa rasuli muhammad wa ala alihi wa ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik